Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Sai kuma muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai tafsirin Alkur'ani mai tsarki sai kuma shirin Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. sauraro sallama da fatan kuma an yi tashin asuba lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. shugabannin kasashen turai suna maraba da nasarar da emmanuel macron ya samu wajen lashe zaben shugaban kasar faransa shugaba buhari najeriya ya yi umarni da a kamo masu haramtacciyar matatar man fetur a kasar dakarun irgc na iran sun kame wani jirgin ruwa dauke da danyen man fetur da yake fasakorinsa a cikin tekun fasha to yanzu kuma ga labaran dake-dake shugabannin turai suna maraba da nasarar da emmanuel macron ya samu a zaben shugaban kasa zagaye na biyu kuma suna bayyana nasarar da ya samu ɗin a matsayin babban ci gaba wanda zai sanya tare turai ɗin ta iya dogaro da faransa na tsawon shekaru biyar masu zuwa shugabar hukumar tarayyar turai ta yi maraba da nasarar da emmanuel macron ya samu a wa'adi na biyu na shugabancinsa darlene ta ta shugaban kasar ta faransa murna a shafin ta na twitter tana mai cewa ina fatan ci gaba da kyakkyawar alaƙa da haɗin gwiwar mu da ta kara da cewa tare za mu ciyar da faransa gaba da kuma nahiyar turai a nasa bangaren shugaban majalisar tare turan charles michel ya ce bayan sake zaben emmanuel macron ƙungiyar tarayyar turai za ta iya dogaro da faransa na tsawon shekaru biyar a nan gaba ministan kuɗi na ƙasar jamus shi ma'ana sa bangaren ya yi la'akari da cewa zaɓin da faransa ta yi wa macron a matsayin shugaban ƙasa a zagaye na biyu zai taimaka wajen ƙara tabbatar da nasarar ƙungiyar tarayyar turai shugaban gwamnatin jamus a nasa ɓangaren ya taya shugaban ƙasar ta faransa emmanuel macron murnar nasarar da ya samu a zaɓen shugaban ƙasa yana mai cewa waɗanda suka zaɓe shi sun aike da wani saƙo mai ƙarfi na nuna goyon baya ga tarayyar turan har ila shi nasa bangaren firaministan kasar birtaniya boris johnson ya ta emmanuel macron murna sake lashe zaben shugaban kasa zagaye na biyu yana mai jira cewa faransa tana daya daga cikin kasashe makusanta na kasar birtaniya kuma waɗanda suke da kawance mai karfi. shugaban muhammadu buhari tarayyar najeriya ya umarci hukumomin tsaro musamman waɗanda suke da kwarewa da su bankaɗo tare da cafke waɗanda suke ɗaukar nauyin gudanar da ayyuka a haramtacciyar matatar mai a jihar imo haramtacciyar matatan mande wadda ta janyo mutuwar mutane sama da 100 a ranar juma'ar ta gabata a karamar hukumar ohajo ibima da ke jihar imo shugaban ya bar da wannan umarni ne a cikin wata sanarwa wadda babban mai taimaka masa na musamman akan harkokin yaɗa labarai garba shehu ya fitar a abuja buhari ya danganta ibtila'in a matsayin babbar annobar da ta shafi ƙasa baki ɗaya inda bayyana cewa cakko masu ɗaukar nauyin matatar man wacce ta janyo wannan gobara da kuma mutuwar jama'a da dukiyoyi abu ne wanda ya zama wajibi ta jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran dakarun kare junju halin musulunci na kasar iran wato irgc sun sha alwashin cewa tekun fasha ba zai taɓa zama mafaka ga masu fasa kori ba bayanai ce rundunar ta ce ta kama wani jirgin ruwa na kasashen waje a yankin arewa na ruwan tekun fasha yana safar danyen man fetur wanda ya kai lita dubu 200,000 a karo na uku a cikin wata guda shugaban sashen hulɗa da jama'a na shirya ta biyu na sojojin ruwa na irgc kanar gulam hussein ya shaidawa kamfanin dilancin labaran fars a jiya cewa an kama ma'aikatan jirgin su takwas wanda aka kashe birnin bushar wanda yake kusa da tashar jiragen ruwa a kudancin iran inda za a mika su ga hukumomi na shari'a domin gudanar da bincike jami'in na rgc ya kara da cewa yaƙi da safarar masu dukkan man fetur ba bisa ka'ida ba abu ne wanda yake da matukar muhimmanci ga rundunar soji ta rgc bisa la'akari cewa hakan zai tallafa wa kasar da masu sauran kasashen yankin dukun fasha wajen magance matsaloli irin waɗannan da suke addaba su hussaini ya kara da cewa da kuma fasha da ruwan da ke kewaye da shi ba za su taɓa zama wuri mai aminci ga masu cin riba ta hanyar fasa kwari da ya saba wa shari'a ba wasu yahudawa masu adawa da isra'ila sun kona tutar isra'ilan a gaban ofishin firaministan ƙasar birtaniya a birnin london malaman addinin yahudawa da suke adawa da wanzuwar gwamnatin sahiyuniya ta isra'ila su ne suka jagoranci wannan gangami inda suka kona tutar gwamnatin isra'ilan a gaban ofishin firaministan kasar birtaniya wanda yake birnin london ta haka ne kuma suka bayyana matsayinsu na nuna adawa da laifukan yaƙi da gwamnatin isra'ila take aikatawa a kan falasɗinawa da kuma wurare masu tsarki waɗanda suka haɗa da masallacin kudus to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salihu usman katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da ma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban a yau ma shirin namu zai dubi ne akan halin da ake ciki a birnin kudus da sauran yankunan falasdinawa dangane da irin matakan da isra'ila take dauka na takura ma al'ummar falasdin musamman a cikin wannan wata na ramadana mai alfarma a wannan shirin na yau da allah zan yi dubi ne akan martani na kasashen duniya da kuma sauran bangarori da suka hada da kungiyoyi na kasa da kasa da ma gwamnatoci akan yadda suke kallon wannan mataki na isra'ila kuma kira-kiran da ake na ɗaukar matakan da suka dace domin ladabtar da ita wannan da shine abin da shirin zai dube a kansa da fatan masaurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da isra'ila ta fara ɗaukar matakai na yin kutse a cikin masallacin kudus da kuma sauran wurare masu alfarma na al'ummar musulmi a cikin wannan wata na ramadan da ma hana musulmi gudanar da ayyukan ibada musamman a cikin masallacin al'akasa inda sojin isra'ilan sukan kai farmaki lokaci zuwa lokaci domin hana gudanar da tarika na addini musamman ma sallolin tarawihi da kuma salloli na yau da kullum da al'umma musulmi suke a cikin wannan masallaci gami da sallolin juma'a wannan ya sa al'ummomin duniya daban-daban suna ci gaba da mayar da martani ta hanyar gudanar da zanga-zanga da kuma taruka da ma fitar da bayanai da kuma yin kiraye-kiraye ga bangare na ƙasa da ƙasa musamman hukumomin shari'a na kotun duniya da su ɗauki matakan da suka dace domin ladabtar da isra'ila a ƙasar burtaniya an gudanar da zanga-zanga inda musulmi a birane daban-daban suka yi tar da allah wadai da wannan mataki tare da gabatar da bayanai da kuma fitar da rubutattun jawabai waɗanda aka aiki zuwa ga hukumomi na ƙasa da ƙasa akan abin da isra'ila take aikatawa akan al'ummar musulmi a Falastinu. baya ga haka kuma ko a wannan lahadi wasu yahudawa masu adawa da isra'ila sun gudanar da zanga-zanga a birnin london inda suke cincirindo a gaban ofishin firaministan minister kasar birtaniya da ke birnin na london sa kuma gabatar da jawabai tare da kona tutar isra'ila suna masu bayyana cewa abinda da isra'ila take yi ya sabawa addinin yahudanci da kuma koyarwarsa kamar yadda suka bayyana cewa a cikin addinin yahudanci babu cin zarafin bil'adama da keta huruminsa da kuma danna haƙoƙinsa na addini ko na 'yan adamtaka bai ga ƙasar burtaniya ma an gudanar da irin wannan zanga-zanga da kuma gangami a ƙasashe irin su brazil da ma wasu birane na kasar amurka da kuma kasar pakistan game da malaysia da indonesia afirka ta kudu da dai sauransu a mataki na kasashen duniya kuwa baya ga kasashe waɗanda dama an san siyasarsu dangane da zaluncin isra'ila tabbatacciya ce wajen adawa da irin wannan salo kamar kasashe irin su iran algeria iraki syria da dai makamantansu da wannan karan kuma wasu daga cikin kasashe na larabawa waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da isra'ila sun fito sun bayyana fushinsu da kuma nuna takaici akan irin waɗannan matakai da isra'ila take ɗauka daga cike kuwa har da ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa wadda ta ƙulla kyakkyawar alaƙa da isra'ila ta fuskokin siyasa da tattalin arziki har ma da tsaro a lokutan baya-bayan nan inda haɗaɗɗe daular larabawan take ganin cewa abin da isra'ila take yi abu ne wanda ba za a taɓa lamunta da shi ba musamman ma ganin cewa dai tana daukar irin waɗannan matakai ne a kan al'ummar falasdinawa waɗanda suke gudanar da ayyukan ibada a cikin wurare masu tsarki wanda hakan ya sa haɗaɗɗe dole larabawan ta kiraye sabon jakadan isra'ila wanda yake birnin abu dhabi domin isar masa da wannan saƙo na nuna rashin amincewa baya ga kuma akwai ƙasashe waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da isra'ila ɗin amma ta bayan fage kamar kasashe irin su saudiya da makamantansu wanda dukkaninsu sun fito sun yi allah wadai da irin wannan mataki da isra'ila take ɗauka na cin zarafin musulmi da kuma wulakanta wurare masu tsarki da ke falasɗinu ta bangaren majalisar ɗinkin duniya a ta bakin babban sakatare janar na majalisar antonio guterres abinda isra'ila take yi a birnin kudus da ma sauran wurare na palestinawa ba abu ne wanda zai taimaka wajen samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakaninta da palestinawa ba akan haka ya kirayi dukkanin bangarorin na isra'ila da palestinawa da su koma su kwantar da hankulansu su kuma samar da hanya ɗaya tilo wanda zai ba su damar rayuwa tare da kuma girmama fahimtar juna da addinin kowane bangare sannan kuma antonio guterres a zaman da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gabatar a kan wannan lamari ya yi kira da a ɗauki dukkanin matakai na sulhunta palestinawan da isra'ila da kuma farfaɗo da tattaunawar da suke yi domin samar da ƙasashe biyu masu cin kishin kansu na ƙasar isra'ila da kuma ƙasar palestino ita ma'anata ta ɓangaren gwamnatin amurka ta fito ta bayyana cewa tana fatan bangarorin isra'ila da falasinawa za su kai zuciya nesa tare da bayyana rashin jan daɗi akan abin da yake faruwa a birnin kudus duk da cewa dai amurkan ba ta yi allah wadai da abin da isra'ila take yi ba musamman ma kisan falasinawa da ta yi a birnin kudus da wasu yankuna a cikin falasdino da kuma keta alfarma wurare masu tsarki na musulmi da kuma na kirista a birnin ita ma'anata ta bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi allah wadai da abin da isra'ilan ta yi tare da bayyana cewa ya zama wajibi ta kawo ƙarshen ayyukan da take yi na cin zarafin falasɗinawa kuma keta alfarmar wurare masu tsarki mallakin falasɗinawan wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali a wannan makon wanda watakila ba zai rasa nasaba da irin matakan da wasu kasashen turan suka ɗauka na nuna rashin cin daɗin abin da isra'ilan ta yi ba shine matakan da isra'ilan ta dauka na cin zarafin mabiya addinin kirista a lokacin da suke gudanar da bukukuwan ista wanda ko shaka babu lamari ne wanda ya harzika mabiya addinin kirista a cikin palestinu da ma sauran kasashe na yankin gabas ta tsakiya har ma da wasu daga cikin kasashen turan to sai dai wasu masana kuma a naso bangaren suna ganin cewa dukkanin irin kalamai da furuci da gwamnatocin kasashen duniya suke musamman na kasashen turai din bai wuce kalamai na tur da fatar baki ba domin kuma babu wani mataki da aka taba ɗauka na gurfanar da isra'ila domin ladabtar da ita da kuma hukunta manyan jami'anta a babbar kotun manyan laifuka ta duniya domin hakan ya zama darasi da kuma izina ga sauran gwamnatoci masu zuwa da kuma hakan ya iya bayar da damar samar da sulhu mai dorewa a tsakaninsu da falastinawan irin waɗannan matakai dai sun ƙara fito da siyasar duniya a fili akan cewa kasashe waɗanda ba su ɗasawa da kasashen turai a kowane lokaci su ne masu laifi da kuma yin abin allah wadai da su da kuma yan barazanar gurfanar da su a gaban kotun manyan laifuka ta duniya saboda aikata laifukan yaƙi amma hakan ba ya shafar isra'ila a aikace da dama da gaske masanan dai sun yi imanin cewa idan irin wannan yani ya ci gaba a haka isra'ilan za ta ci gaba da zama ƙasa da ake kallanta a matsayin ƙasa ta wariya ga wata al'umma kamar yadda al'ummomin duniya suka rika kallon wasu kasashe kamar irin su afirka ta kudu a lokacin mulkin wariyar launin fata to jama'a masu saurare don ma kawo ƙarshen shirin namu na wani lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jikon kafin wani lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma kar a yi nisa don kwa ga shirin na muryoyin ku masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashi hamsa na BOH. Muna godiya da irin dama da kuke ba na tufa albarkacin bakin makan abin da ake ci muna tuwa ƙwarya. E, na shigo shirin ne domin in yi tsokaci dangante da amincewa da majalisar ƙasa ta Nijar ta yi na aka muna rundunar sojin Barkan ta Kuba. da dai duk wani tarkaci na sojin faransa a jirgin muna kasar wannan bai zo muna da mamaki ba don mun jima muna zargin cewa majalisar jeka na yi kace wannan kuma ya tabbatar da muna da cewa ba talakawa suka zaɓe su ba takardu ne kawai aka cike yanzu ba abin da talaka zai yi sai dai addu'a don talaka baya da wani cikakken inci sai dai gwamnati ta yi ranta domin cimma burukanta na kashe mu raba ita da uwar gijiyarta na gode sashen hausa na boh kuna ta da ibrahim Ibrahim Haruna mai anguwa Bindira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Assalamu alaikum mai magana Murtala daga nan Sokoto. Ina roƙon mutanen Nijar da mutanen Afirka gaba ɗaya mu ci gaba da roƙon Allah wanga abubuwa da suke wakana kawai Allah kama na sauki za a ce eh, mu ci gaba da addu'a duk abin da ya zo da zahi addu'a tana kawowa sanyi ciki ne. Allah kama na sauki. Mai magana Murtala daga nan Sokoto a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da sojojin kasashen waje da za a kawo su na Nijar. To gaskiya wannan abun 'yan majalisar dokoki kun ba mu mamaki. Kuma hakan ya nuna mana cewar ba saboda talaka ba kuke yi. Tunda in saboda talaka kuke yi kwanakin baya akwai lokacin da talakawan suka fito suka aka hana wa'ansu sojojin na wata ƙasa shigowa Nijar a nan hal aka rasa rayuka kinan kuna tuna da wannan abin da aka yi wannan abin kuma ya nuna muku cewa duk ɗan Nijar mai kishin Nijar bai ƙaunar wani sojin wata ƙasa ya zo ƙasanmu kinan hakan ya nuna mana cewa ba dan mu ba kuke yi na gode ku tashi lafiya mai magana Asalaji Umar daga birnin Damagaram na jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambari bari shugaba na fada mazajen daga nijar nijar allah ya mu kwanciyar hankali cikin kasar nijar allah ya mu damuna mai albarka allah ka tabbatar mana alheri cikin kasar ta nijar yau ra'ayina mu da zan bada kun ji shi addu'a mutum ya ma kasar shi addu'a wannan soyawan kasar faransa da aka kawo mana an alheri ne allah ka tabbatar mana shi kuma an ma ba alheri ne. Allah ya juya muna ya maida mana shi alheri Allah ka tabbatar mana alheri mu dai talaka kwanciyar hankali muke son kasar mu sun ce kwanci hankali ko to Allah ka tabbatar mana shi eh, sunana Muhammad Dan Bare shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar Assalamu alaikum gidan Radio BH Hausa da farko suna na tasiru Ungo Tudu da Magaram Nijar. To yau ra'ayina dangane da 'yan majalisar kasar mu Nijar wanda suka amince da kudiri na gwamnati na kawo sojojin Barkano ko kuma mutum runduna ta ta kufa kasar mu Nijar. To mu ai dama bai zo mana da mamaki ba mun san dama za a rina wai karya sati zanin mahaukaciya. Dama mun san wannan bukata da gwamnati ta nuna ta zaman sojojin Faransa a kasar mu Nijar za ta samu karbuwa a gurin 'yan majalisar dokokin kasar mu su tuna hawa talakawa ne wasu ga jaɓe su ha nan da shekara hudu insha Allah za su zo za su same mu mu kuma za mu san irin hukuncin da za mu yanke a kansu na gode gidan radio biyu wata hausa daga tasiru unguwar tudu da magaram Nijar. Assalamu alaikum BOH Hausa jamhuriyar musulunci ta hirar mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Afirkuwas. Yau tsokaci na shine dangance da 'yan majalisu da suka yi ƙur'u domin tantance zaman sojojin ƙasashen turai jamhuriyar Nijar. To, wannan dan majalisa na tesa wani bayanin da ya yi dukkan mutum ya saurari bayanin shi bayani ne mai gamsarwa wanda mutum komi rashin fahimta ka idan ka saura bayanin shi za ka fahimci abin da yake nuhi dangance da zaman sojojin kasashen turai da ke zaune a cikin jamhur nijar irin yadda suke haddasa komi a kasashen mu na afirka to sai mu ce allah ubangiji ya kiyaye mu ya kiyaye al'ummar nijar kuma ya sa zaman su shine mahi alheri a jamhuriyar nijar mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni ƙasar abirkwas na gode a tashi lafiya boh hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ma'aikatan gidan radio musulunci ta Iran. Mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram hakikanin gaskiya muna matukar yin daɗi da kuke ba mu dama inda a yau zan yi tsokaci akan amincewar da 'yan majalisar dokoki suka yi na kawo sojojin barkan na turai nan kasar mu niger hakika wannan abin takaici ne mun yi allah wadai da shi mu ji daɗin shi ba har yau har gobe mu muna nan akan bakanmu ba ma san su ba ma kaunar su kuma ya kamata su san abin da za su gaya wa talakawa domin ba mu so ma ka kirkiro cewa wai za a ba 'yan majalisar dokoki wai za su kada kuri'a dama can sun amince kayan su kawai nuna za su yi a zahiri cewa za su amince ko za su yi muhawara allah kyauta mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magana. Assalamu alaikum naku Samariya Haruna. Dama kowa ya sani kowa ya gani a kwanan baya lokacin da aka kashe sojawanmu na ƙasar Nijar da sa hannun sojojin Faransa aka kashe mana sojojin ɗari da sama. Kowa ya gani ba abin da aka ba matakin da aka ɗauka. Haka za su ci gaba da halaka mu haka za su ci gaba da kashe mu. Kowa ya san abin da aka yi a kan 'yan buɗe ido na Faransa mutum shida da aka kashe 'yan yawon buɗe da ido da 'yan ta'adda suka kashe faransa da ta ayyana nijar a matattarar 'yan ta'adda a guji nijar amma a kan sojojinmu da aka kashe ba wani mataki da aka ɗauka hukumominmu wallahi kun ji kumya kuma kun yi asara kuma muna tur da allah wade da wannan tsare-tsaren nau ba mu yahe ba ya ubangiji allah ka sa mana hannu a wannan lamarin ya ubangiji allah ka sa mana hannu a wannan lamarin albarkacin watan ramadan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu murya jama'a musulunci tera kuna tare da alhaji rabi mamman group garko matasa daga da magaram a jamhuriyar niger zan yi amfani da daman nan da muke ciki ta yanzu albarkacin watan nan na ramadan muna neman gafara allah gafarta mana allah karbi ibadunmu kuma shugabanninmu allah ya shirya su su rinka yi mana adalci kuma ƙasarmu mu ci gaba da roƙa mata allah ya dawwamar da zaman lahiya a cikin ƙasashenmu na afirka allah ba mu shugabanni masu yi mana adalci muna tare da alhaji rabi'u mamman group kuma matasa daga nama a jamhuriyar nijar To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga tafsirin Alkur'ani mai tsarki. Oh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين godiya muke ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala yau gashi mun shigo wannan rana ta yau cikin yarda Allah Ubangiji Allah ka karɓi wannan ibadu namu to har yanzu muna nan a cikin tafsiri na wannan sura tin kuma mun yi ƙoƙari na bayanin rantsuwar da Allah ya yi subhanahu wa ta'ala da abubuwa guda uku daga ciki akwai attinu da zaitun kuma a cikin tafsirin jiya daidai gwargwado mun yi bayani dangane da ko kuma nakalto wasu bayanai da masana suka yi akan wannan al'amari wato da ya shafi tin da zaitun da irin abubuwan da suke yi wajen taimakawa ɗan adam da kuma dalilin ma kenan da ya sa ubangiji wa ta'ala saboda muhimmancin tin da zaitun ɗinnan ubangiji subhanahu wata'ala ya rantsuwa da su wanda a kowane lokaci da muna yin wannan maganar abubuwan duk da Allah ya rantse da su abubuwa ne da suke nuna muhimmanci wato kenan bayan Allah ta'ala ya yi wannan rantsuwa da tiyin da zaitun sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rantse da tsaunin turu sina din nan wanda shi ma muka yi bayani akan turu sinin ko sina duk abin nan ne dutse ne ko kuma tsauni ne wanda yake mai albarka malaman tafsiri kusan kowa ya yi bayanin cewa shi ne wanda annabi Musa ya yi munajati da Ubangiji subhanahu wata'ala a wajen wannan tsauni din. Sannan Baladul Amin shi ne ainihin Makka garin Makka wanda shi ma Allah ya rantsuwa da shi wanda su da wannan turu sina din da kuma garin Makka to suna da muhimmanci a wajen Allah subhanahu wata'ala. To amma abin dama da yake tafiya cikin sha'anin Ubangiji shine bayan ya yi rantsuwa to sai mu tsaitsinkayi jawabin rantsuwar. to jawabin rantsuwar shine inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من صري da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم حقيقة من هل cikin kyakkyawan dirin halitta. Sun maradadna أسفل سافلين sannan muka mayar da shi ƙasan ƙasa wato ƙasƙantacce. Sai dai waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma yi ayyuka na gari. Falau do. subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara abu na farko da ya fara magana a kai domin ya nuna mana jawabin na rantsuwa shine laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim wannan shine jawabin rantsuwar jawabin rantsuwa din da ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana anan shine wannan summa radadnahu asfala safilin to wannan malamai sun ce shi ma ciko ne na jawabin rantsuwar wato ka ce لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين waɗannan wasu malaman tafsir suka ce gaba ɗaya su ne jawabin rantsuwa ɗin to Allah ta'ala a ci gaba ya kawo togaciya da istisna'i wasu malaman suka ce daga laƙad insa na fi ahsan takwim har zuwa ƙarshen aya ɗin ko kuma ƙarshen sura ɗin baki ɗaya duk waɗannan jawabi ne na rantsuwa ɗin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo da shi to a cikin wannan aya da ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim lallai tabbas mun halici dan adam a cikin wani yanayi wani yanayi ne shine malamai suka ce a sani takwim takwim din nan ai wato taswaitu shay bi surati munasiba ka tsaya ka tsara abu tsari wanda yake ya fito a wani shakali wanda yake ya yi daidai ba za ka ce wannan abu ya karu ba ko kuma wannan abu ya ragu a ciki ba shakalin mutanasi wani zamin mu'tadil nizami tsari wanda yake dataccen nizami da kuma wanda yake kaifiyatul la'ika wata kaifiya wacce take ta dace da wannan wato dan adam tsarin da Allah ya halice shi a ciki tsari ne wanda ya dace da shi ya cancanta da shi kuma ya kasance ya yi daidai da abin da ya kamata a ci an tsara dan adam a kansa Ubangiji wa ta'ala a cikin mafhumin wannan aya yana ishara ne akan cewa halittan ɗan adam halitta ce wacce aka yi ta bisa wani tsari na musamman ta kowace jiha ka bi ta hanyar tsawonsa ne da girmansa ne da yanayinsa ne da fikiransa jikinsa ne da ruhin dan adam da hankalin dan adam duk waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa dan adam waɗansu nau'i nau'i nau'i na abubuwan da zai iya yi wanda sauran ababen halitta ba su da shi Ubangiji subhanahu wata'ala ya shirya dan adam ta yadda zai samu ɗaukaka zai iya ci gaba a cikin al'amura na rayuwa duk da wannan ga shi dai ɗan adam in ka kwatanta shi da sauran ababen halitta masu girma kamar su raƙumi su doki ko kuma kamar irin abubuwa su tsaunukan nan su duwatsu ai ɗan adam ba komai ba ne kaɗan yake wato bai da girma amma abin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi kai ka ce kamar duniyan gaba ɗaya Allah ya ɗauko ya sa ta a kwakwalwar ɗan adam ɗan adam idan ya zo ya maka wasu abubuwa ɗin ƙarfin da Allah ya bashi da irin wayo da dabara da Allah ya bashi da basiran da Allah ya ba dan adam ta wannan kwakwalwa da ya bashi to kai ka ce gaba ɗayan duniyan tana cikin kwakwalwar dan adam dan adam zai iya maka duk abin da baka tsammani sai ka dan adam ya yi shi shine Allah ta'ala yake cewa laqad karramna bani adama lallai mun girmama dan adam girmama dan adam shine hankalin da Allah ya bashi daukakar da Allah ya ba dan adam to wannan dan adam din wanda Allah subhanahu wata'ala yake ambato dangane da shi ya kuma yi wannan abu na cewa ya halice shi a cikin mafi kyawun diri kyawun tsari sai kuma ubangiji suna ta'ala wanda ya yi wannan halitta yake cewa fata barakallahu ahsanul khaliqin lallai ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shi ne mafi kyawun dukkan waɗanda suke samar da wani abu su samar da wani abu to in akwai ma wanda yake halitta kenan duk wani wanda zai iya kera wani abu to ubangiji hasanul khaliqin lalle ya ɗaukaka ubangiji subhanahu ta'ala ya ɗaukaka wanda yake da irin wannan ainihin hikimar da ya samar da ɗan adam to wannan dan adam da duk abin da yake tattare da shi ma'al asafi shadid abin ban takeici shi ɗan adam din sai a kai kuma wani lokaci Allah subhanahu ta'ala yake ba mu labari sai ya kasance ya faɗo ya sauko ya yi ƙasa ya yi wanwar a ƙasa shine Allah ta'ala yake cewa sun maradadnahu asfala safilin sannan wannan ɗan adam ɗin wanda ya kasance haka zai iya kaiwa sama-sama ya tafi irin su dutsen himalaya ya kai ƙarshensa ya shiga tauraro ya shiga duniyar wata ya shiga ƙarƙashin ruwa ƙarƙashin koguna ya ƙera motoci ya ƙera jirgin sama ya yi duk ɗan adam ɗin da yake wannan saboda kwakwalwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wanda dama shi ubangiji hakimun ne ɗan adam ɗin da ya tashi ya kai ga wani martaba aliya sun maradadnahu asfala safilin ubangiji wa ta'ala yake cewa sannan sai ya kasance ya fado ya ruguzo ya yi kasa ya yi wanwar bayan ɗaukaka shi da Allah ya yi to ta wani hanya ne ɗan adam yake sama asfala safilin ya zama mafi ƙasƙancin mutane ya zama ƙasƙantacce, ya faɗo ƙasa shine ta hanyar rashin bin ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar bijirewa Allah subhanahu wata'ala ta, ta hanyar rashin bin da'a yani baya bin da'ar ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin da dan adam ya dauki hanyar fasadi ya kasance ba abin da yake yadawa illa mafsada fasadi ta ko ina ya manta da ubangijin da ya halicce shi to lalle ya faɗo ya zama asfalis safilin kowaye shi duk ɗaukakan ka duk inda ka kai matukan baka bi Allah sau da kafa ba baka bi umarnin umarnin ubangiji subhanahu ta'ala ba to a wannan lokacin dan adam ya zama asfalis safilin sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to waɗannan suna da lada gairu mamnun malamai suka ce mamnun din na minal alman ne wanda yake nufin ƙasa wato wanda ba yankakke ba shi ne yankakke a'a a tusu ladansu gairu mamnu ne wanda ba yankakke ba wasu malamai suka ce ai annaks wato wanda yake babu nakasu a cikin wannan ajir din da Allah zai ba wa mutane to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau da allah shirin namu zai dubi ne a kan halin da ake ciki a yankin arewa maso gabacin najeriya wanda a lokutan baya fama da matsaloli na 'yan ta'adda masu da'awar jihadi kurca dai a lokutan baya bayan nan an samu sauƙin lamarin to amma kuma wasu bayanai na nuna cewa a halin yanzu an fara samun wasu matsalolin na daban waɗanda jama'a suke kokawa da sunan da can to domin jan halin da ake ciki a wannan yanki na arewa maso gabacin najeriya musamman a jihohin yobe da borno a cikin shirin namu na yau zamu ɗan yi tsokaci tare da jin mahangar wasu mazauna yankin musamman ma masana da suke bin batutuwan sau da kafa da fatan masu za a bi musanna hankali domin jin cikakken shirin. To madalla kamar na ambata cewa shirin namu yau da Allah zai dube ne akan halin da ake ciki a baya-bayan nan a yankin arewa maso gabacin Najeriya domin jan halin da ake ciki ta fuskar tsaro ci gaban da aka samu da kuma bangaren da har yanzu ake fuskantar matsaloli. A cikin shirin mana tare da Malam Sani Cinade masani kuma haɗin jarida daga jihar Yobe da ke arewa maso gabacin Najeriya din domin yi mana bita a kan halin da ake ciki malam sani barka da zuwa a cikin wannan shirin namu eh, da farko dai mu so mu dan ji karin bayani wani hali ake ciki a wannan ke musamman a lokutan baban nan ta fuskacin tsaro Malam Abdullahi dangane da batun yanayi a nan yankin arewa maso gabas ko kuma wasu canje-canje da aka samu biyo bayan samun sauki da aka samu na har-haren 'yan boko haram da kuma 'yan kungiyar iswaf to alal hakika a halin da ake ciki a nan yankin arewa maso gabas musamman ma kamar jihohin yobe da borno da muke ciki wato lamari ne wanda suke gaskiya an dan samu canje-canje nan zuwa can domin a baya din kamar yadda na faɗa a shekaru kamar biyar shida da suka gabata an samu sauƙin musamman kan abin da ya shafi fashe-fashen bom da yawan kai hare-hare a nan yanki musamman a nan jihar yobe to amma a gaskiya a halin da ake ciki duk da cewar abubuwa ba wai sun dawo kamar da yadda suke a can lokacin da ake ta fama da rikita rikita bane a'a yanzu ma kusan akwai zaman lafiya ne illa dai wani wasu bangarori ne na jihohin kamar misali a jihar yobe yaran wato 'yan boko haram da kuma 'yan iswap sukan dan kai har-hare jifa jifa kamar a kan iyaka musamman na abin da ya shafi bangaren gaidan da kuma rusari yadda ko a kwanan nan ma akwai harin da suka kawo a duka duka bai kasar ko kuma ce kasar da kwana hudu a bangaidan yadda har suka kai ga ma halaka wato mutane kamar sha biyu a garin gaidan ta hanyar musu yankan rago to kaga wannan abun yana daga wa mutane hankali ko kuma yana kokarin ta da kular baya da jama'a da suna tunanin cewa sun fara barci da idanuwansu duka a rufe amma yanzu ya kai ya kawo musamman jama'a da ke can musamman bangaren gaidan wato da ke da kan iyaka da jamhuriyar nijar to nan gaskiya kusan zan ce eh, babu ma batun abubuwa su daidaita a wurin kuma in ka dawo kamar bangaren gulani da guji ba wadda dama can a baya in mai shurare bai manta ba wuri ne da dama yaran suka suka tare har ma ta kai da babu ma jami'an tsaro a wannan lokacin wanda daga baya jami'an sojan najeriya suka yanto gurin to wannan wurin ma kamar musamman guji ba kuma guji ba wato yaran har yanzu masu majiyoyi na nuna cewar suna nan a can bangaren wajen goneri da kuma wato gabas da buniyadi to an gaskiya an ce duka duka ba za ka fi kilomita goma sha ba za ka same su yaran suna nan har yanzu a gurin kuma lokaci lokaci sukan kawo farmaki garin yadi da kuma garin katarko eh, da karamar kuma da matu so a gaskiya wannan abin yana daga mutane hankali illa dai mun san ji ala hakika jami'an sojan najeriya na iya kokarin su gangarin cewar abubuwa sun daidaita kuma wato abin da za a lura ma a baya kasan wato masu saurari sun san cewar an samu matsaloli kansu musamman su bangaren boko haram da iswaf sun samu koma baya yadda aka samu aka yi kokari cikin ikon allah aka halaka shi shugaban kungiyar ah, boko haram abubakar shekau wanda daga nan kuma still shi albarnawi bangaren iswaf kuma tsakaninsu ne suka halaka juna duka so kaga wannan al'amari din ya sa uh, har-hare din a yan shekarar ba ko kuma watannin baya sun yi sauki matukar gaske ko da a yanzu ma allah hakika sun yi sauki domin yadda a baya daga damatu zuwa maiduguri kusan a kullum sukan fito a kan hanya sukan tare hanya su tafi da fasinjoji da sauransu ko kuma su kashe wanda tsautsayi haukansa so amma a yanzu gaskiya alhamdulillah kusan an ɗau lokaci dai babu da fitowansu ganin cewar an samu wannan abin da ya faru na kawar da kamandodinsu daga doron ƙasa ya sa an samu sauki don haka a halin da ake ciki a wannan bangare na yobe da borno kuma ko kuma ce da nozis har ma bangaren adamawa wannan yan harhar jifa jifa ne da bangaren shekau da asof da suke kaiwa shine yanzu yake dan kokarin kawo matsaloli a nan zuwa can kuma akwai abu guda kuma da nake so a fahimta cewar har iya zuwa yanzu domin akwai kakakin majalisar dokokin jihar borno kwanan nan a tattauna su da manema labarai a garin maiduguri yake cewar lalle har yanzu fa shi fa karamar hukumarsa da ke kan iyaka da najeriya da jamhuriyar nijar wajen bangaren kukawa da sauransu to a gaskiya har yanzu majalisar karamar kumasa tana hannun wato su yan iswap e ne da boko haram domin a cewarsa har ya zuwa yanzu babu batun cewar aje ko kuma wani wanda ba mutane mazaunin guri bai yana zaune a gun ba musamman abin da ya samu shugabannin gurin daga jami'an local gaman da jami'an tsaro babu kodi a gurin so kaga har yanzu za mu iya cewa tula ba tarbi da kalaye ba illa dai za mu ce ba za mu ce a hukumance lalle wurin yana hannun yan boko haram ba amma su jama'a suna kokan haka din so gaskiya akwai dai dan sauran rana a kaba har ya zuwa yanzu mutane na kokawa cewar ya kawai bukatar hukumai su kara daura ɗamara kan abin da suke yi na ganin cewar an kawo karshen wannan matsala gaba daya to daga bangaren su mahukunta gwamnati kenan ko kuma jami'an tsaro akwai wani abu takamaimai wanda za a iya cewa suna yi na fuskantar wannan lamari wanda zai iya gamsa da jama'a cewa a ƙasa lallai ana taɓuka wani abin zuwa gani to batun tambayar cewar daga bangaren mahukunta na wani hoɓasa ne don ganin cewar an an kawo ma'ana an sa mutane su hankali su ya kwanta don kwantar musu hankali gaskiya bangaren jami'an tsaro ko kuma hukuma gaskiya suna iya kokarin su domin mu a nan jihar yobe da kuma bangaren borno ba za mu ce ba haka ba domin kusan kowane lokaci gwamnatin najeriya na kokarin samar da makamai da kuma da karu domin tinkarin wannan al'amari domin a baya mu da muke nan yankin gaskiya za mu iya cewa an samu matsaloli nan da zuwa can domin mafi yawan lokaci a baya din za ka ga cewar ganin cewar ko a Allah a'a su jami'an tsaron ba sa samun goyon baya ne daga shugabanninsu na sama sai ka ga sai an kawo musu jira za su yi a kawo musu hari kafin su kuma su mai da martini amma yanzu Allah hakika suna iya kokarin su jami'an tsaron kasan nan da haɗin gwiwar na can wasu kasashen Afirka ta yamma kan abin da ya shafi Chadi Kamaru da Jamhuriyar Niger domin me yanzu suna zuwa su sami su ne suna nemo waɗannan inda waɗannan 'yan ta'adda suke ne kai tsaye suna zuwa su ko kuma ta kowane bangare suna kokarin neman su don ganin cewar sun yi maganin abin sabanin a baya so kaga kenan zamu in za a yi wa adalci a hukuma za a ce gaskiya suna kokarin su ah, sabanin a baya can shekarun baya zamu iya cewa tunda ganin cewa mu din gano ne ba jiyo ba da muke nan yankin domin yanayin ziyarar da musamman shi hafsan tsaro na kasa ke yawan kaiwa yankin suna kiran mu yan jaridu mu ji abubuwan gaskiya za mu iya cewa suna iya kokarin su kuma ana suna shiga kafofin yada labarai su yi bayani a al'umma domin ganin cewar hankalinsu ya kwanta To ganin cewa wannan lokaci da ake ciki na watan Ramadan jama'a suna azumi Eh, wani irin yanayi ne mutane suke ciki musamman ta fuskacin wato samayya yadda mutane suka saba gudanar da azumi a lokutan baya da kuma yadda ake yanzu da kuma irin waɗannan matsaloli waɗanda har yanzu eh, ake samu nan da shan ta fuskacin tsaro ɗin da kuma matsaloli ma na rayuwa ya wannan lokaci yake ga jama'a na azumi allah hakika bisa ga yanayin da ake ciki da al'umma gashi an samu kai a cikin azumin watan ramadan to gaskiya jama'a suna cikin wani yanayi na farko lura da har yadda harkokin tsaro a wani bangare kamar musamman a jihar yobe ya dan samu tawaya domin a cikin wannan watan ne aka samu duka duka kwanaki bai hudu ba aka samu hari da aka kawo garin gaida wanda har ya kai ga sanadiyar halaka wajen mutane goma sha biyu ta hanyar musu yankan rago daga su 'yan boko haram da iso suka musu to kaga wannan abu yana ƙara daure kai musamman lura da yanayin da ake ciki a ƙasa yanzu a man bangare abubuwa ne ya yi biyu ga yanayin rayuwa inda al'amura sun sakwarkwace eh, kan abin da ya shafi karancin eh, samu da kuma farashin kaya a kullum tashin gaurin zabi yake in aka taba sai a ce ai mai ne tashi ake tsada kuma gaskiya akwai haka din ma to duk da cewar su kansu jama'a ta bangaren su suna da eh, wasu abubuwa wanda ya kamata a ce sun gyara a ciki ma'ana yan kasuwa na hanyar tausayawa barantana a wannan wata na alhurma da ake ciki duk abin da kai shi za a ninka maka in ma na lada ne ma na zunubi so a gaskiya al'umma suna cikin wani hali domin wato dab da ko azumin yadda aka saba a baya musamman a nan jihar yobe zaka ga mutane na sassaye da sayarwa ana sai da kai ana tanadi na azumi to wannan karan ba haka abin yake ba domin ba za ma ka ce azumin ne kawo kai ba gaskiyar magana ki domin me babu wani tunani jama'a kullun tunanin su menene za su ci menene za su ci da iyalansu ba wai tunanin su menene azumi ya zo za su tanada yadda suke a baya ba domin mi babu abin yanzu babu kuɗi kaya kuma kullun tashi yake so a gaskiya wannan wata na ramadan wannan shekara din yadda ya zo mana gaskiya akwai sai dai godiya ga ubangiji amma jama'a gaskiya ana cikin wani hali lura da yanayin da tattalin arziki yake duk da cewar al'amari na duniya da eh, duk wanda yake jin kafin yaɗa labari ya san cewa ba wai a nan Najeriya bane kawai kusan ko ina abin haka yake akwai ɗaure ke don haka addu'a dai kullum al'umma a fatan su ubangiji Allah samar da zaman lafiya domin shine akan gaba kafin komi wannan shine al'amarin ba ma kuma abin mamaki ba ma ayobe ba Borno su ma kusan haka yake abin haka bangaren adamawa da taraba su ma al'amarin haka yake ganin cewa su ma tsaron ya fara duk da su ma akwai kidnafas da sauransu wato eh, masu garkuwa da mutane duk da cewar mu ma a nan ban yanzu haka sun fara ballowa nan da can domin a satin nan jami'an tsaron eh, su wato yan sandan kasa ko kuma ce na karamar hukumar fika suka yi nasarar damƙe wasu mutane biyar da eh, garkuwa da mutane kaga abin yana ɗaure kai ga harkar boko haram da isu ga kuma garkuwa da mutane To jama'a masu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya godiya ta musamman ga Malam Muhammad Sani Chinade ɗan jarida wanda kasance tare da mu daga jihar Yobe tarayyar Najeriya. A madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina da na jagoranci gamar gabatar da shirin kamar da aka ji nake muku fatan alheri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kwadukwa nake muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya. to ina ga kuma da haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a don kowa da kowa ni Hassan Barka da ma Abdullahi Salu Usman Katsina da fasara kuma karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya